Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Amurka ta ce tana cikin damuwa da yaran halin yunwa da ake ciki a Afghanistan. Ana sa ran ci gaba da muhawara akan hukuncin wasu Amurkawa uku da ake zargin kisan wani bakin fata. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya yi rabon abinci ga marasa ƙarfi. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar sadarwar csc ta jamhuriyar niger ta gargaɗi kafafen yada labarai da su gujewa haddasa rudani a tsakanin al'umma musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a ƙasar amma sakataren yada labarai na gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman umar bura na ganin alamun wuce gona da iri a lamarin ita babbar hukuma ta kasa ba aikin ta bane ta hutu da ce wane abin da ka rubutawa ne ƙarya ce kama shi kage inda ita hukumar ta kasa wanda take cikin constitution to washe aka kira mutum aka saurare shi har aka ji yanin aka yi aka san karya ce bayan haka za ku je da aka gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da matasa a ƙasar kamaru domin sauraron kalubalen da suke fuskanta a karkashin jagorancin shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha hausawa namu abin da ya damu kyashi ne domin da tsarki kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna nan tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka ta damu matuka da mummunan matsalar ayyukan agaji a afghanistan ya kara da cewar ƙasar na fama da irin wannan rikici ko kamun sojojin taliban su kwace iko a watan agusta a makon da ya gabata ministan harkokin wajen taliban amir khan wattaki ya rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga Majalisar Dokokin Amurka inda ya yi gargaɗin kwararar 'yan gudun hijira da yawa daga Afghanistan har sai Amurka ta buɗe asusun fiye da dala biliyan tara na kaddarorin babban bankin Afghanistan da kuma janye sauran takunkumi da ta ba na sha'anin tattalin arziki a ƙasar. Abin takaici tun kafin sauyi da aka samu a tsakiyar watan Agusta afghanistan ta shiga mummunar matsalar ayyukan agaji abin da ya sa muka ga azzara yana da nasaba da fitar da agajin ƙasa da ƙasa wanda afghanistan tattalin arzikinta ya dogara da shi sosai tun a cikin shekaru ashirin wakilin amurka na musamman a afghanistan thomas west ya shaida muryar amurka a wata hira da aka yi da shi a ranar talata hira ta farko da ya a gaban tv tun bayan ya hau kan wannan sabon mukamin mun bayyana karar cewar idan su taliban sun zaɓi hanyar soji zuwa madafan iko wannan taimakon zai ɓace kuma abin da yake faruwa kenan in ji shi masu sauraron ƙaran wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau laraba bayan shafe sa'o'i shida a jiya talata ba tare da kaiwa ga wani hukunci ba. Wannan shari'a wacce ta raba kan al'ummar kudancin Amurka ta sake jefa Amurka cikin wani yanayi na yin amfani da ƙarfi da ya haddasa kisa da aka yi wa wani daga cikin tsirarin ƙabilu. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen muhawarar da ake yi a kan Gregory Markel mai shekaru 65 da ɗansa Travis McKell mai shekaru 35 sai wani makwabcinsa William Roddy Bryan mai shekaru 52 waɗanda ake zargi da bin Ahmed Abri da kuma kashe shi a wajen Brunswick a jihar Georgia a watan Fabrairun 2020. A lokacin zaman shari'ar da ta ɗauki tsawon lokaci, alkalan kotun sun saurari bayanai masu cin karo da juna na abin da ya faru daga bakin lauyoyi da ke kare waɗanda ake ƙara da kuma mai shigar da ƙara na gwamnati sun yanke shawarar kaiwa Ahmed Abri hari a kan titinsu ne saboda bakin fata ne da ke gudu a kan titin nasu in ji babban mai gabatar da ƙara Linda Dinikoski. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye. To madalla. Kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar hukumar sadarwa wato CSC ta gargaɗi kafafen yada labarai akan maganar mutunta ka'idojin aiki don gujewa haddasa rudani a tsakanin al'umma a irin wannan lokaci na fama da matsalar tsaro hukumar na tunatarwa game da mahimmancin aikin tantance sahihancin labari kafin a yada shi don kaucewa cin zarafin wasu. Sai dai kungiyoyin 'yan jarida na ganin akwai alamun wuce makaɗi da rawa a kiraye-kirayen na CSC. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. a sanarwar da ta fitar a game da yanayin da kafafen yada labarai ke gudanar da ayyukansu a halin yanzu a nan nishar hukumar sadarwa ta csa ta ce ta lura da yadda wasu suka dukufa da ba da labarin karra kamson kurege a maimakon gudanar da bincike domin tantance gaskiyar labari misalin wani labarin da jaridar kanar amfiri ta ruwaito a wannan mako game da wasu kudade sama da biliyan tara da ta ce an warewa matan shugabannin kolin kasar nan domin su kashe wutar gabansu wato fon politik dr sani kabir shine shugaban hukumar sadarwa ta csa ba mu yarda a matsayin na eh, hukuma ta sadarwa mu bari ana ce mutane mutunci ran bisa karya tsantsa kaga dai shi watannin ga da suka wuce dai kazima kowace sahiya sai an zagi tsohon shugaban kasa sai an yi shiri bisan shi ko bisa matan shi ko bisa yan uwan shi ko daga bisa rezo sosiyo sai su aza ƙarya can su maido cikin jarida don su ce mutane mutunci to shine jiya muka ce wanga abin ya isa ya kamata ɗan jarida tsabusa ba da labari na gaskiya. Ko akan matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nishar ma kafafe da dama na kaucewa ka'idar yadda ake ba da irin wannan labari in ji Dr. Sani Kabir. Ka gani yanzu kwanakin ga ana ca za a azabaz militar doso. Eh, gwamnati ta ce za a ba sojawan mu horo kuma za a musu wurin koron jihar doso. to yanzu mutane san ce wai doso ne za a zaba su militar kaga yanzu aka tashin hankali bisa rezo sosiyo kuma yan jarida suna ta suna ta eh, yadawa to ka ba yi adalci ba sai a rikita mutane a zo a bai da karya gaskiya a tada tashin hankali cikin ƙasa. Ko da yake ya yi amannar cewa akwai gamshin gaskiya a abubuwan da hukumar ta CSA ke kashedi a kansu. Sakataren watsa labarai na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida Maison de la Presse Suleiman Umar Bura na ganin alamun fice gona da iri a wannan yunkuri. Kamar abin da turanci ake cewa melange de jar wanda sai ka zo ka huce hurumin da ba naka ba kai kuma gashi abin da doka ta tsida maka gashi yadda ya kamata kai ita babbar hukuma ta kasa ba aikin ta bane ta huto da ce wane abin da ka rubutawa ne ƙarya ce ka mashi kage ba aikin ta bane tunda ita hukuma ce ta kasa wanda take cikin constitution ita a cikin sanarwar ta ce wannan labarin na ƙarya ne ita da take shari'a wanda ya kamata ta saurare ka jaridar ma ne ta hutu to washe aka kira mutum aka saurare shi har aka ji ne aka yi aka san karya ce hukumar ta lashe takobin buga sanda akan duk kafar da aka samu da laifin baza karya ko yi wa wani kasafi da kuma waɗanda ke neman tunzura jama'a a fannin tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar barma da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. masu fafutukar kare hakkin bil'adama sun soki lamirin kamun da indiya ta yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya karman feroz a yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya hukumar bincike ta ƙasar ta kama kumar da yammacin ranar litinin yayin da kuma take gudanar da bincike a gidansa da ofishinsa da ke sirnagar ana tsare da shi ne a ƙarƙashin dokar hana ayyuka da suka saba wa dokar indiya wacce ta baiwa hukumomi damar tsara wani har na tsawon watanni shida ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Angelita Bayans, mataimakiyarsa, shugaban masu kare hakkin bil'adama na duniya, Robert F. Kennedy da ke Amurka, ya shaida wa muryar Amurka cewar manufar gwamnatin India ta kara yin amfani da karfin dokar don bin mutane da ke bayyana ra'ayinsu da kuma yin tir da wannan cin zarafi da kuma zargin jajirtattun masu kare hakkin bil'adama kamar su Mr. Frars Ya ƙara da cewar matakin yana taimakawa wajen aika saƙon barazana ga sauran ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama kan abin da ka iya faruwa idan suka kuskura suka ci gaba da aikin nasu. Firaministan Poland Mateusz Morawiecki a jiya talata ya ce kokarin diflomasiyya da turkiya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu sun taimaka wajen daidaita al'amura a kan iyakar poland da belarus amma kuma ya ce akwai alamun rikicin ba zai kawo ƙarshe cikin gaggawa ba. Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha ya jagoranci gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da na matasa a birnin Duwala da ke ƙasar Kamaru don tattaunawa akan matsalolin da suke fuskanta da kuma ci gaban da suke samu. Ga ƙarin bayani daga Muhammad Awal Garba wakilin sashen Hausa. Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha ya gudanar da taro da mata da kuma matasa har ma da sauran kungiyoyi a Benin Cinikai kasar jamhuriyar Kamaru Duwala da duk matan suka nuna irin kalubalen da suke fuskanta. Hajiya Mero Ali ɗaya ce daga cikin iyaye mata kuma 'yar siyasa ce a ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma ta ɓangaren adawa ta ce a halin yanzu haka idanuwanta a ciki suke da hawaye. ina magana ana kuka ne aka ɓata haka yau ta haihu shekara goma sha biyu sha biyu kana da yanzu mai wata hudu. yanzu haini da sha biyu. da sha biyu. to abu ne maganan take yi na maganan da yadda hannun masu a ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin da mai kyau amma ana lalata mana yara anguwa wannan kan magana da za a gyara ne. Hajiya Hauwa Sharif Abbas a matsayinta na sarauniyar matar birnin Duwala ita kuma ta ce. A wani lokacin da ake ɓoye su ɗin da ake wa yara ba wai cewa an ɓoye ne saboda wai ana kare hakkin wannan gidan ba. Ɓoyewa ake domin matukan ka kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka ja aka rufe shi shi ke ce za ki zama muguwa ku dangin ku iyayen yarinyar ku kika zama kuke zama wai ku ne mugaye kun kama yaro kaza kun je ku rufe shi wai domin ya lalata yarinya sai a zama wa'annan dangin sha so ki amintan su a so kin jinin su a dinga jin haushin su to manya kuma daga cikin mu kuma su suke yi da mara tafiya fitar da shi alhaji muhammadu yakubu a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa na kasa baki daya kuma turaki a masarautar duwala ya ce daɗin wannan taro domin kamar da ake faɗa mutum bai zai ce ya cika goma tare yake ko ba ne shi komai wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ya taɓa ni da gaske wannan magana ne mai mahimmanci wanda ba muna zama mu mun mazaje muna tattauna ma wallahi mun taba samun tunanin cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolin su shi dai kamar in mace ta da matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli na iri na su suka zo su gamu a matsayin mu na siyasa mu ira abubuwan da za mu don mu taimaka Alhaji Abdullahi Salu a matsayinsa na darakta zana na tashin Hausa bakwai tauraruwar al'umma ya ce ai duk gautan jace hausawa namu abin da ya fi damu shi ne munafinci da sarkin banza yanzu ko aki zai ya tashi ya yi yunkuri zai yi wani abu akwai wani wanda bai so a fasa kwaye ba shi ne kawo nan ba ya kamata a fada wa dinga fuskantar juna muna fada wa juna gaskiya ga yawan mu ga yawan amma yawan ba amfani. Liman Abubakar Guri, shugaban kungiyan Bright Horizon shi kuma ya ce zamantowa shugabannin kungiyoyi da dama ba ita ce mafita ba. Ni kaza ne, ni kaza ne, ni kaza ne a kungiya. Eh, idan kuka duba asalin kungiya common interest, wahdatul afkar. Mutum ya shiga kungiya ta uku don Allah ku gaya min wani entere komen yake da sha kungiya da za ta fi uku da je raba kan shi ya zama yana nan je ba da nan randama yana nan yana nan. Matashiya daga cikin mata ita kuma ta ce rashin samun labarai ne shine yake jefa su cikin dimautuwa. Banga ba ta ina za mu suma za mu girma anguwa mu yi sukura anguwa mu zawa yadda muke har yau ba musamman akwai su kungiyoyi ko kuma na yi wani abu mahimmanci da an zai sai shafi mu ko za mu mu shiga ma ciki ba shi wata kawai haka muti ko kuma muti kawai haka nan ana yi haka zalika ɗaya daga cikin 'yan jarida masu zaman kansu shi kuma ya ce matasan suna yin sauri ne domin samun makudan kudade nan ne yasa suke fadawa cikin matsaloli matasa ba haƙuri muna so daga yau na samu mota zan da yan mata in sata mota mu je klasi akwai klasi mai zama ashirin ba za ka abu gani muka fita muna da yawa can muna kashe kuɗin da ba mu nema shi ko shi ba kuma ba kyau a to muna da hanzari ba mu da hankali a neman tattalin arziki Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri kuma kusa da darasin ƙarshe a zanta da masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya duba mana muhimmancin tarbiyya wajen gyara lamura a Arewa. Inda makon jiya ya fara da batun tarbiyya a tsarin shugabancin dimokuraɗiyya. bayan nan dattijin ne sawaba Hussaini Gariku zai yi mana fashin baki kan tasirin adalci a jagoranci inda shirin da ya gabata ya ɗauko batun cancantar shugaba ba tare da la'akari da inda ya fito ko kabilarsa da sauransu ba ku kasance da shirin arewa a yau. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman. Gyaran mai sauƙi ne, amma sai an cire kisan zuciya tukunne yiwu. Kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa. Misali a ɗauki manufofinsu da aƙidunsu tun da dimokuraɗiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake bi a duniya. Sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita. To idan aka gyara jam'iyyu zama da jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan ta take tsaye shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya zai dauki sanda sai kwala gwamna ya kwala dan majalisa kwala shugaban eh, shugaban karamar hukuma da kansila ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata a kansu ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a india idan ta kafa gwamnati da wannan fawa da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai kayi maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke saurara su yawan mutanenka yawan jarin ka dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen larabawa wanda zai zama ba za ka fara da'awa islamiyya ba sai ka samu cikakken horo kamar yadda kaga aikin jarida ba za ka fito kai magana ka gaya mutane halin da ake ciki ba sai ka samu cikakken horo horon farsa harce to a bangaren addini sai ka samu cikakken ilimi na addini sannan sai ka san falsafa wato zurfin irin tunanin al'ummarka da tarihin al'ummarka da adabinta da yadda suke tunani da tarihin yadda addinin musulunci ya shigo musu da kuma yadda suke kallon al'amura addinance ka gani sannan kuma ka ɗauka ka auna shi da hakikanin abin da addinin ya karantar na alkur'ani da sunna haka za a haka bangaren addinin kirista ya kamata a yi haka kuma ya kamata a shigo to daga nan ne idan ka gyara batun ilimi jam'iyya ta ilmantar da 'ya'yanta kowace jam'iyya sannan ta ɗauki a ɗauki wani tsari na yaƙi da rashin ɗaya irin wanda buhari lokacin yana shugaban ƙasa na mulkin soja a kowace jam'iyya a fidda wannan sannan ka yaƙi wato madugu-madugu na ƙwaya domin duk wannan abin da yake faruwa da tasirin ƙwaya idan ka yaƙi madugun madugun makwaya wanda suke kawo kwaya suke safararta ka gane ba masu shanta ba to ka riga ka kashe wato ka ɗauki dutse ɗaya ne ta jefi tsuntsaye biyu domin za ka kashe ta'addanci za ka kashe satan mutane za ka kashe mutum ya shiga ya kashe matarsa ko ya kashe ɗansa za a samu daidaito aure da sauransu amma matukar ana akwai tasirin shaye-shaye da kwaya a cikin al'umma ba za ta taba saituwa ba don ba ilimin da za ka dora dan kwaya mun ga waɗanda professors ne suna shan kwaya ba ta kai su ba mun ga doktoci mun ga wanda suke da digiri mun ga waɗanda ba su da makaratun duk ba su kai labari ba a rayuwa to sai ka yaƙi yan kwaya da dillalanta wato a ƙarshe gaba ɗaya akwai tarihin da ake bayarwa lokacin zamanin jamhuriya ta farko wato lokacin su sardauna su tafa balewa su nan da yanzu kai mama mu dawo arewa lokacin an ba da labarin ba bambanci tsakanin manyan 'yan bokon kirista da musulmi a arewa amma yanzu kuma al'amarin kusan ba haka yake ba in za a nemi wani abu sai an duba akwai nuna bambancin addini ko kabilanci da sauransu to shi kuma wannan ya za a yi da shi to ai a wancan lokaci malam nasir da kake magana ba bambanci dama me ake kira shugabanci an gina shugabanci akan adalci ne dakata a nan masanin tarihi dattijo gari Gariko shigo ka yi mana fashin baki kan cancanta ai ne maka maganar demokuraɗiyya a cikin demokuraɗiyya akwai gunda ake ce a yi karba karba akwai ta a tsarin mulki na kasa akwai karba karba ai ba maganar karba karba a mulki a kasa waye dace wa zai iya waye yake tausayi ko a ina ike ko musulmi ne ko kirista ne ko ma baki da addini in dai na kirki ne domin Allah yana rikewa yana bai mutum mulki ya ja ya tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabarsa shi ma ba zai bashe ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokuraɗiyya ciki ne a bar mutane su fito su zaɓi wanda suke so shugabance su a kowane fati kuma sannan ai ga barna ma da ake yanzu ba gashi ba an zo da dabara ana ce a yi kwamishinonin local government a na jihohi na zaɓe kwamishinan zaɓe na jiha kana ganin an yi zaɓe wata wani uh, jama'iyyar tana samun ko ƙuri'a daya tana ya samu kamsila in an yi mamur daya ake yi to kaga inda aiki 'yan majalisa suka zo da yanzu an soke wannan dokar maganar a yi zaɓe a ce ga kwamishinan zaɓe a jiha babihi kwamishinan zaɓe shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi ne kwamishinan shi zai daɗa wakilansa su tafi kowace jiha a gudanar da zaɓe bisa demokuraɗiyya in aka dawo da wannan to ina tabbatar maka za a samu dama-dama na korafin mutane yanzu kuma nan gaba ya za ka yi ka zo ka ce min zan shiga takarar firamare election na shugaban jama'iyya ko na mazaɓa ko na lokal government kuma ka je ka ce ka nemi alfarma a bar wa'annan su wuce kuma a bar su su wuce kuma in zo in yi ka me yasa aka ce aka fir'auna sai ya daɗe da ransa ya daɗe da yake so to kenan su kenan su ma sun koma sun fir'auna din sai abin da suke so za a yi ba za a gyara a yi demokuraɗiyya abin da Allah ya ce a yi ba a zaɓi mutane kujerar ga farin jinin su ya kai su in ba a koma wannan ba babu talakan zai ƙara amfanar wani mulki a ƙasar nan gwamna ne ya kawo ni sai abin da gwamna yake so zan yi gwamna eh, shugaban kasa ne ya kawo ni sai abin da shugaban kasa yake so zan yi ina ka taba ganin yanzu an wannan siyasa ya dauko ruwansa a jallo ya zo ya Abuja saboda ya zo ya yi wa jama'iya bauta zai samu ɗan kasan da zai samu sai ka zo ka yi ta zama ka gaji ka tafi wa zai baka wani abu ba siyasa kake ba kowa kogwaren shagari kake yi dole a jefar ka a tafi saboda me saboda za a koma a samu na kasa da kai a siye su naira goma goma naira dubu ɗaya ɗari biyar biyar saboda haka kai din duk kwazan ka da komai ba ta kai ake ba to talakawan ya kamata su sani an ce lalle gargaɗi idan kunne ya ji to jiki ya tsira talakawa su yi ga hankalinsu ba maganar a'a daga kudu nake so a yi ko daga arewa a'a waye ya cancanta waye zai iya waye yake da tawaru'u mu koma ga Allah kuma mu roƙe shi yanda ake mulkin nan idan ba sa kuskure ake yi ko kuma wa'yansu da suke bata mulkin Allah ubangiji ka canja mana abubuwan nan mu samu gyara idan wa'annan abubuwan da yake ake yi ba wai kuskure ba ne a bisa ganganci ne ba kaddara ba ce Allah ubangiji ya nema mana mafita wa'annan su ne abubuwan da talaka za su dinga yi me yi addu'a Allah ya kawo mana zaɓa mana abin da ya fi alheri a kanmu ba mu abin da muke so ba annabi ya ce yawa yawan abin da kuke so ba shine alheri a gare ku ba yawa yawan abin da kuke ki shine mafi alheri a gare ku to ya kamata a ce talakawan Najeriya su kallaci wayannan matasan da suka taso wanda suke sa wannan ah, majusawa su fito su yi ihu ana zazzara ido ana faɗa wai za a yi faɗa akan zaɓe to su hankali wallahi nan gaba talakan ƙasar nan na tabbatar maka da zai noma masu yarsa domin yan jari hujja sun yi yunkuru jejin su suke sayewa komai su ake baiwa komai su za su kwasa to talaka kai bari mu ga abin da ka dogara da shi noman da kake ma za a kwace gun noma abin da ba za a iya kwace maka ba kawai ruwan sama domin su ma ba su suke ba da su ne sai su tare su ce ba za a yi ba sai 'ya'yansu ne za a yi su sha alhaji husaini karshe gaba daya na san ka kawo magana yan jari hujja kara yi wa mutane bayani su yadda za su yi sun ga dan yanzu in ka ga dan jari hujja ko a gwamnati ne ko a wani ofis ne a yi a gane shi ah, ganan ne ne ai yanzu misali dan jari hujja ba ganan ne bane yanzu mu mu dauka waɗanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundahana suke kwatar ake ɗiban kuɗi suke ɗiba duk da an tara sata amma satar bata taru ba ba yan jari hujja ba ne. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. to sala kai sai fa ku himmatu. a gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Yau filin zai fara ne da saƙon Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa Zamfara da Aliku Auta kafinta Yalwa. Masu cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ci gaba da sace matafiya akan babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja da 'yan bindiga ke yi abin damuwa ne sosai kuma abin takaici gwamnati ta zira musu ido ba tare da ɗaukar mataki a kansu ba. Gaskiya hakan ya fito da gazawar gwamnatin Najeriya ƙarara. addu'ar mu dai a kullum ya Allah ka yi mana maganin waɗannan azzaluman mutane. Sai kuma saƙon Haruna Boda in kaibo ƙaramar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku VOA Hausa. Yanzu dai ta tabbata cewa babbar hanyar Abuja zuwa Kano ta zama tarkon mutuwa. Ba ga talaka mai neman na fura ba har ma ga manyan mutane da masu sarautar gargajiya. da duk wani dan adam ɗin da zai bi wannan hanyar wanda ko kwanakin nan suka kashe tsohon ɗan takarar gwamnan jihar zamfara alhaji sagir hamidu muna fatan allah ya kubutar da mu daga sharrin waɗannan miyagun bayan shi marasa tausayi amin sako na biye na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga masu cewa da cire tallafin mai da barinsa duk mu talakawa ba mu gane komai a ciki saboda wahalar ta riga da ta zame mana jiki kawai addu'ar mu ita ce allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za mu ci sako na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau mai cewa hakika labarin da muke samu na yadda 'yan boko haram ke ƙara faɗaɗa a jihar mu ta neja abin damuwa ne matuƙa ya kamata dai gwamnatin jihar tamu ta ɗauki matakin gaggawa a kai wajen taka musu birki tun lokaci bai ƙure ba allah ya kyauta to madalla yanzu kuma sai labarai a takaici wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka ta damu matuka akan yadda ake samun karancin kayan agaji a ƙasar Afghanistan tun bayan da sojin Taliban suka kwace mulki a watan Agusta. Masu sauraron karar wasu turawa uku da ake zargi gi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.